Tsaka mai wuya. Magoya baya na har yanzu na son tabbatar musu cewa na yi imani za mu sami adalci. Wayan na mutanen ba 'yan adama ba ne daga national aka tura su. Da an yi zaɓe na fi sabilillahi ga hadimin gwamna nan a gefen hannu na hagu walahi mu ne za mu fara miƙa musu hannu. To jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Da gwamnan jihar Adamawa Muhammadu Bindo Jibrila da Mahmud Halilu wanda ya takara da shi gwamna din a zaben fitar da gwani na neman da wanda zai yi wa jam'iyyar APC takara gwamna a zaɓe mai zuwa ga alama ba wanda ke da niyyar rija da baya. Wakilinmu ya ce yanzu rigimar nan ta ma bar Yola ta koma Abuja. Har yanzu tana fa tana dabo game da batun kujerar takarar gwamna na jam'iyyar APC a Adamawa inda ko ake kai ruwa rana a Abuja Dr. Mahmud Halilu Ahmad ya ce fa suna nan daram sai sun ga abin da ya tura wa bozo na ɗi. Mun tattaru bayanai a duka ƙananan hukumomi 21 na jihar Adamawa duk abubuwan da aka yi muka hada da hotuna da bidiyo da sauran duk abubuwan da suka faffaru da kuma wasu bayanai na sirri duk mun hada dai mun hada kokenmu kuma na kai da hannuna na je na yi presenting na je na gabatarwa ita wannan kwamiti muna jiran su kira mu mu bayyana a gabansu sannan magoya magoya bayana har yanzu na son tabbatar musu cewa na yi imani za mu sami adalci daga shugabanci na jam'iyya wannan ko kwanto kada a yi. Da kuma gwamnan jihar adama Sinita Muhammadu bin Dojo Bello wanda shi ma tuni ya garzaya Abuja domin kare kujerarsa ke cewa. Eh, ina wa fati biyayya kuma daga national har ward. A ah, wayannan mutanen ah, ba 'yan Adamawa ba ne ah, daga national aka tura su su zo su bi local government local government banda wani haufi a cikin lamarin abubuwan da cewa na da matsala da su ko kuma da abin da suke yi ni mutane ne ya dame ni kuma mutane kowa zan ce dai kawai masha Allah to a gaishe ka Ibrahim to a kashi na biyu na muhawar da shi Ibrahim din ya shirya mana a can yola tsakanin shi dan Juma Bakar Hamas mai goyon bayan gwamnati Bindudin da kuma Abdullahi wato Aminu Abdullahi Gambo da suke ra'ayin Nuhu Ribado yau za mu tashi ne daga zargin da su 'yan adawa suke yi na cewa me yasa za a yi zaɓe cikin duhu sannan a ce an yi zaɓe babu inda a duniya za a yi zaɓe na hankali amma a yi wannan zaɓe cikin dare. Kamal Aminu akwai sani a tarihin siyasar duniya duk wanda ya sautari ya sha kaye ba yi yayyakan karbi kaddara ba da sansu. Ba ku gani kamar kan cewa yanzu lokaci ya da ya kamata a ce domin dukkanin ku bangarori biyu da kuka sha kaye kuna kukan kan cewa ba an yi magudi sannan kuma kan cewa ba ta zama bindiga a ruwa ba za ku hakura ba tun da yanzu kashin tika-tika Ai Alhaji Ibrahim da a ce maka an yi zaɓe na gaskiya. da an yi zaɓe na fi sabilillahi ga hadimin gwamna nan a gefen hannu na hagu wallahi mu ne za mu fara miƙa musu hannu amma abun tsoro a yi amfani da dukkanin ƙarfi na mulki a hana talaka daman shi ne ya zaɓi mutanen da ya kamata a zo ana yi wa mutane zaɓe cikin dare bayan duk mutanen da kuka ce su fito su zo domin wannan zaɓe sun gaji sun ƙosa yanzu wani tsari ne na adalci na hankali zai yadda da cewa matan da take gidan aure take wa mijinta tuwo take hidima don mijinta za ta fito kana tsammanin tun karfe biyu rana tana jira har karfe bakwai na dare babu adalci a ciki saboda haka tun da zaɓen ba a yi ta na gaskiya ba an yi kama karya an yi ɗauki ɗaura ba mu da wani dalili da za mu ce mun goyi bayan wannan zaɓe da har kuma mu taya waɗanda aka ce sun yi nasara domin ba a yi zaɓe ba sai in an yi zaɓe misali kafin za mu taya waɗanda suka ci mu. to ba da shi ya ce an yi zaɓe kuma har an ba da sanarwa ma wannan mun wuce wannan babi. ne har ka bani ma nake so ne magana kafin kai tambaya. Eh. Ah, shi dan uwana malam aminu abin da nake so ya gane. jami'an zaben nan fa sun zo cikin adamama a cikin sha'anin abin da ya shafi latin ba su zo kan lokaci ba sun zo abubuwa na ƙurewa sannan yana maganan ba gudi shi da gwamnan da aka zo a masa a kwace ma akan mulkinsa talakan adamawa su suka bambance suka tabbatar waye mai gaskiya suka tabbatar da cewa mai girma gwamnan jihar adamawa sanato da bindo umar jibrila ya yi musu abun da za su tsaya su mai da shi a primaries domin su ji daɗin zaɓen shi a general election abun da nake so in nuna malam aminu shi mai girma gwamnan jihar adamawa mu musan wahalan da ya ji akan kokarin a kwace masa mulki haka kawai rana tsaka mu ba ta malam nuru ba muke yi ba shi ya san wanda muke yi eh, domin shi ne ma ya zo na biyu a cikin zaɓe. Eh, duk da yan takara da sansu haka na kowanne kuma daɗi na mai da na faɗa masu sauraro ne wai da daɗin kallo faɗan cikin gida dukkanin su yayan jami'ar APC ne da sansu yanzu misali ko ko samu nasara a wannan zaɓe. be sannan kuma kuna kutsaya amma kwatsam akwai batun kan cewa tuni ha wasu 'ya'yan jam'iyya ko kuma wanda suke tare gwamnati suna wa sauran yarfiya kuna ga za ku dinki barkar nan za a dinke baraka eh, domin ai lokaci kaɗan lokacin da ake da shi ya kai kusan wata hudu kafin zaɓe saboda haka kaga matsalan shi ne kuma abu mai sauki shi ne shi mai girma gwamnati sanata wani domin domin jibrila yana iya bin ka har gida kana yin faɗan da shi domin ya ga kun daidaita yanzu ai lokaci ne ta daidaita yanda wani suke tare shi kuma suna ta yarfiya eh, da irin habaici da zambo da rubuce-rubuce a kafan sadarwa wannan kuma ai malam ibrahim ka san har abada ba za a daina irin wannan rubutun ba mm. idan ta shine mutum zai bi ina tabbatar maka wallahi mutum ba zai fita a gida ba yi zaben nan zai ga kamar na ɗaya za a yaƙi ka fahimce ni sai aka yi zaben lafiya zai ga kamar za a danne mm. sai Allah bai danne ba ya ba wanda ya ci kaɗan sau ka gane magana to duk idan ka biye ta wannan mm. ko fita gidanka ba za ka yi ba da ikon Allah ai shi gwamna kullum mai kokarin dinkewa ne abubuwa ne idan suka fi karfin sa sai ce to aje ayi Allah ne yake yi wa abun nufi shine dangane da akwai fadin cikin gida da dama wanda yanzu ba a kammala ta ba yanzu kaman ya kuka shirya ganin kan kuma za a haɗa magana in ba dai wata hasada ce ko bakin ciki ba mm. maganan dinkewa ya zama dole yi kala ciki ne fa kai dan jam'iyya ce ta apc ga wanda allah ya bawa tsayawa primaries to ka gaya mini me kake jira tunda allah tar muku da gwani dole ne ku haɗe kai domin ku ga cewa kun kada jam'iyyu da suka taso domin su yi adawa su kada gwamnatin da take ci. To na gode ah, Malam Aminu na ga kana murmushi da yake magana ah, yanzu kaji abin Danjuma ce wai dole a bi liman ko kuma a sauya masallaci. Wato ina girgiza kai lokacin da Alhaji Danjuma yana magana ina ɗauka akwai abin tausayi har yanzu a al'amarin namu siyasa ba za ka zo ƙarar da ranar allah misali kowa yana gani ka zalunci mutane ka ha'inci mutane a kawo wani tsarin zaɓe na zamba cikin aminci bayan waɗanda suke so su yi abin da za su yi sun yi bukatar su ta biya kwalliyar abin da suke so su yi ta biya kuɗin sabulu sai su dawo su ce wai a rarrashi mutane ba haka ake rarrashi ba za a rarrashi mutane ne a zo a haɗa hannu tare cewa da ake a gudu tare a tsira tare idan aka yi zaɓe na gaskiya amma yau ka gaya mini misali alhaji ibrahim ka zo ka hana talaka 'yancin shi ne ya zaɓi shugabanni na gari shugabannin da suka dace shugabannin da suka yi aiki ma duniya suka bar kyakkyawan tarihi da aka lashe ku ku zo haɗa kai ba za ku zo ba rarrashi ɗaya ne alhaji ibrahim a kanta kuma muke a koma a yi zaben gaskiya a yi fatali da wannan tatsuniya da aka yi wadda aka kira ta an yi zaɓe a koma a ba wa talaka yancin shi ne ya zaɓi mutane da suka dace ina zuwa alhaji ibrahim eh. abin da yake bani tsoro shine wannan jam'iyyar tamu ta apc ta zo ne da takin sauyi ta zo da takin za ta gyara abubuwa da ta samu jam'iyyar apc pdp eh, a baya take yi wannan jagoran eh, jam'iyya mu a sama shine shugaba muhammadu buhari duniya ta yarda cewa mutum ne mai gaskiya Duna ta da cewa mutum ne mai kima amma abin da mamo suke yi ya zuba ido yake gani akwai muguwar hatsari a wannan tafiya to ba da yanzu eh, akwai babbar tafiya dan juma su shine ne batun zaben da ke tafe za a fuskanta yanzu kamar al'ummar adamawa eh, da duniya masu ke sarawa mu eh, me kuke da shi za ku tallata wa su al'ummar adamawa su amince da ku ganin kanci ga fada nan ga fada can ga fada da dama wata alhaji ibrahim gaya maka gaskiya mm. muna yaudarar mu kawo ne a jihar adamawa domin ba don haka ba in dai mutum na dan zagayawa a wannan ƙasa yana gani wallahi zai da yana saka bindo da alheri yana kuma wasu addu'an Allah sai gaba lafiya kwarai da gaske Najeriya muke fa eh, za mu tallata da shi Alhaji Ibrahim ko jiya ina zane. ba a taɓa yin gamna in ba dai lokacin barre da ya abun da za ta ɗaure sama da shekara hamsin ana kallon ta ba. Domin kyautata ingancin inda adama take cikin hali ya cire ta a wannan hayyaci. Abun da nake gaya maka na ɗaya shine abun da ya shafi infrastructure ma'ana shine kwalta-kwalta da aka yi su sai jiya muna zanne wani yake cewa wallahi da yanzu jambutu ba zai iya shiganta ba. wannan ruwan da ake yin nan muna zanne amma yanzu albarkacin gwamnan nan na tabbata jikoki na ba za su tashi su ga wannan hanyoyin kwarai na farko kenan na biyu muna da sekta sekta a gwamnati wanda ya kamata gwamna ya taba su wato sun mai da hankalinsu a kan maganin kwata kawai suke criticizing sun manta cewan ga inda gwamna yi su je su bincika gwamna ya taba gefen education ma'ana gefen ilimi wannan kowa sani ya kalla in kana kallon tv an nuna maka makarantu da gamna ya gyara in ka tafi gefen ruwa yau innan naira biliyan da kaga aka bawa su 'yan majalisu a matsayin su je su yi ayyukan gefen su wallahi tallahi aikin ruwa gwamnati je su duk yawanci kwarai kuwa ruwan kuma suka yi su gwamnati sai ba da kuɗin na cikin aljihun gwamnati a matsayin kuɗin da za su je su yi wannan aiki ina zuwa mm. idan ka tafi gefen agric ba a taɓa yin gwamnatin da take ƙoƙarin ta kan manomi sauke ba irin wannan karon dalili kuwa shine bai da za a yi a ɗauki tractor guda ɗari da biyar a raba shi adamawa wanda in da kana ɗaukan dubu ɗari ka ba da shi haya yanzu na gwamnati ne kana da izinin ka je ka ce kuɗin mai zan bayar da kuma dubu biyar shi direban ya aiki a yi maka aikin ka wannan sauki ne a cikin aikin agri ina zuwa ina zuwa lokaci shi ba eh, to alhaji ibrahim ka kula zaka ga lokacin da alhaji dan juma yake magana ina girgiza kai hagu da dama eh. ina tausayin jihar adamawa ina tausayin makoman dan jihar adamawa to a gaishe ku to bari mu ja burki anan sai Allah ya kammala rana wata yau mu dawo mu ci gaba da wannan muhawara din bari mu gode wasu bakin namu dan Juma Bakari Hamas da shi Aminu Abdullahi Gambo da kuma musamman shi wakilin namu a can Yola Ibrahim Abdulaziz da ya haɗa shirin a kuma na shi anan a madadin su duka ne ne Aliyu Mustapha Sakwata a Washington mun ba lafiya